l'heure est très grave. Parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge Metar Dauda Sauna kenan ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen kular da hukumomin eh, jamhuriyar Nijar suka cafke a ranar Lahadin da ta gabata yayin wata tarzomar da ta barke a titunan Yamai akan batun tsarin kasafin kudaden kasar da ke shan suka daga rukunonin al'umma. Bayan da ya saurari waɗannan 'yan gwagwarmaya alkali mai bincike ya zarge su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. saboda haka ya yanke shawarar bada su ajiya a gidajen yari daban-daban kafin a waiwaye su a wata ranar da ba a bayyana ba matakin da lauyoyin da ke kare su ke ganin sa tamkar tsarariyar da aka kitsa takanas nuwar Arzika musa cangari ali idrisa et tous les autres ont été placés sous mandat a kokarin jin ta bakin alkali mai kula da wannan shari'a ko lauyoyin da ke kara da sunan gwamnati mun ci karo da jami'an tsaron da ke binciken ID card a mashiga suna masu cewa an umarce su da hana wa 'yan jarida saka kafafunsu a farfajiyar kotun. Tururuwar jama'a ne suka hallara a kofar kotun ta birnin Yamai domin ba waɗannan shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam goyon baya. Alhaji Dauda Tankama shine mataimakin shugaban kungiyar bunƙasa demokradiyya ta Kaded. Nuhu Arzika an kai shi Talibiri. Ali Idris an kai shi Filinge. Cangari an kai shi Walam. Eh, Metal Laron an kai shi da Aikaina. ibu eh, an kai shi tera haka aka kakkasa su kuɗa wuka ba ta daga bandoki in an kama sunuhu akwai wasu sunuhu suna nan a yi daki daki daki daki kuma za mu ci gaba da kokowa sai illa masha Allah sai mun ci nasara bisa abin da muka sama gaba muna so mu kwasan mu ta zamna lahiya ta tashi lahiya a yi aiki da mu demokradiya yanda kuduri na takusa na kundin tsarin kasa ya ce duk dan kasa daidai da dan kasa yake gaban kotu a ranar lahadin da ta gabata ne hukumomi suka kama waɗannan jami'an fafutuka haɗe da wasu matasa da aka kiyasta cewa sun kai 23 lokacin da hatsaniya ta barke a titunan Yamai da nufin gwada wa mahukunta bacin rai akan matakin su na hana gudanar da jerin gwano da zaman dirshan a ci gaba da watsi da dokar harajin 2018 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.